Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. jami'an amurka sun bayyana jiya asabar cewa rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta ta kaddamar da harin jiragen sama da shaidu suka ce ya kashe sama da mutane 100 a wani yunkurin sake kwace masul daga kungiyar is sanarwar da rundunar sojan amurkan ta bayar ta zo ne bayan da gwamnatin iraki ta sanar da cewa za ta dakatar da yunkurin kwace masul daga kungiyar is na ɗan lokaci bayan da rahotanni suka yi nuni da cewa farin kaya da dama na daga cikin waɗanda hare-haren suka shafa in ji wani kakakin rundunar tsaro rundunar haɗin gwiwar da amurka take jagoranta ta faɗa wata sanarwa cewa ta ƙaddamar da bincike domin tantance zargin cewa an kashe sama da farin kaya ɗari a unguwa jideda da ke birnin mosul a harin da dakarun haɗin gwiwar suka kai ta sararin sama kwanan nan sanarwar na cewa burinmu shine kada hare-haren su shafi farin kaya ko guda ɗaya amma kuma rundunar ba za ta fasa tallafa wa iraki ba sabili da dabarar kungiyar is na amfani da mutane tana tozartawa farin kaya tana garkuwa da mutane da kuma kai hare-hare daga wurare da ke da kariya kamar makarantu da asibitai da wuraren ibada da kuma unguwannin farin kaya sanarwar ta kuma ce jiragen saman rundunar haɗin gwiwan tana wato suna kaiwa ƙungiyar is hare-hare ne akai-akai a unguwanni kuma dakarun haɗin gwiwan suna matuƙar kula yayin da suke shirin kai harin jiragen sama domin rage cutar da farin kaya jiragen yakin gwamnatin syria da na abokan ƙawancen tarasha sun kai wa 'yan tawaye hari a duk faɗin ƙasar jiya asabar suka kashe mutane da dama da suka hada da fursunoni a wani gidan yarin mata na 'yan tawaye da ke birnin idlib babu cikakken bayani kan harin da aka kai gidan yarin cikin daren jiya Asabar. Sai dai kungiyar sa ido kan harkokin kare hakkin bil'adama a Siriya mai cibiya a Burtaniya. Ta ce waɗanda suka mutu a gidan yarin sun hada da fursunoni goma sha shida da kuma ma'aikatan gidan yarin. Kungiyar ta ce gandarobobi ne suka kashe waɗansu fursunonin lokacin da suka yi ƙoƙarin arcewa bayan harin da aka kai ta jiragen sama. A wata daban kuma, 'yan gwagwarmaya sun ce da dakarun haɗin gwiwa sun kai wa 'yan tawaye hari a gabashin birnin Damascus inda aka kashe akalla mutane goma sha shida aka kuma raunata akalla mutane hamsin a garin hamuriya an bayyana hare-haren da gwamnati ke kaiwa a matsayin mafiya zafi cikin makonni bayan da 'yan tawaye da ke yunkurin hambara gwamnatin shugaba bashar al-assad suka kaddamar da wani harin bazata a damascus ta wajen kutsawa babban birnin a ƙarƙashin ƙasa 'yan tawaye sun kwace garuruwa da dama a hare-haren da suka kai lardin hamar tun daga ranar litinin Ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta ce zuwa ranar laharaba 'yan tawaye sun kusa isa sansanin gwamnati da ke bayan birnin. Sai dai masu sa ido sun ba da rahoto cewa hare-haren roka da dakarun gwamnati suka yi ta kaiwa babu ƙaƙƙautawa sun tilasta wa 'yan tawaye janyewa daga waɗansu wuraren da suka ja daga. 'Yan sandan kwantar da ta zoma a Belarus sun ɗauki wani gagarumin mataki jiya Asabar kan masu zanga-zanga da ke ƙoƙarin yin wani jerin gwano da aka haramta a Minsk an kuma ba da rahoton kama ɗaruruwa yayin da shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama ya ce 'yan sanda sun yi wa da dama daga cikin mutanen da aka kama duka suka kuma yi ta suna buƙatar matuƙar jinya. an yi kiyasin cewa kimanin mutane 700 suka yunkurin yin maci a tsakiyar birnin a jerin zanga-zangar nuna kin amincewa da sabon haraji da ya shafi ma'aikata 'yan sanda da suka je wurin a manyan motoci sun hana masu zanga-zanga suka kuma rika dukansu da kulake shaidu sun ce an kama an kuma muzantawa farin kaya da ba su dauki da makamai yayin da wani wakilin kamfanin dillancin labaran reuters ya ce an kama akalla 'yan jarida goma Tun farko jiya Asabar, jami'ai daga kungiyar hamayya ta Vesna 96 sun ce 'yan sanda sun kai samami a shalkwatar su da ke babban birnin kasar suka kama kimanin 'yan gwagwarmaya 60. Dukansu an sake su daga baya kuma jami'ai ba su yi wani ƙarin haske dangane da lamarin ba. A farkon makon nan dai shugaban ƙasar Belarus ɗan mulkin kama karya Alexander Lukashenko ya ce an kama mayaka da dama da ke shirin tada hankali da makamai. da kuma waɗansu garuruwa a tsohuwar jamhuriyar ta soviet to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani taron koli na musamman da aka gudanar a nairobi kan 'yan gudun hijira na samaliya shugaban ƙasar samaliya mohamed abdullahi mohamed da ake kira farmajo ya yi kira ga shugabannin hukumar kula da bunƙasa harkokin ƙasashe su taimaka wa ƙasarsa samun hanyar shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da zai hada da sake tsugunar da waɗanda suka dawo gida. Bisa ga cewa Majalisar Ɗinkin Duniya sama da 'yan Somaliya miliyan biyu ne suka rasa matsugunansu a yakin basasan da ya shiga shekara ta 26 yanzu. Ya ce Somaliyawa bisa raɗin kansu sun yi ta komawa gida cikin shekaru da suka shige. Ganin lamura ƙasarsu suna ingantuwa sannan a hankali. Sai dai shugaban ƙasar ya ce har yanzu akwai ƙalubale. ya ce fari fari da ake fama da shi da kuma yiwuwar fuskantar yunwa wata kalubala ce ga waɗanda suke komawa bisa raɗin kansu ya kuma gaya wa taron kolin cewa bai kamata a bari ƙasar somaliya ta sake fadawa yanayin yunwa da ta fuskanta a shekarun baya ba ƙasar pakistan ta ce ta fara katange kan iyakarta da afghanistan tare da ba da fifiko kan yankunan da mayaka suke bi suna shiga ƙasar babban hafsan soji janar kamar javed bajwa shine ya bayyana haka yayin ziyarar ziyararsa jiya asabar a lardunan kabilu da suka hada da muhammad kusa da kan iyakar afghanistan inda 'yan ta'adda suke kaiwa waɗansu wurare da jami'an tsaro ke gadi hari daga baya daga ɓangaren kan iyakan suka kashe sojojin pakistan biyar cikin kwanan nan baiwa ya bayyana mahmud da lardin bajo a matsayin mafiya haɗari ya ce katange su yana cikin mahimman ayyukan da rundunar za ta ba da fifiko a kai an ambaci ta bakinsa yana cewa ana kuma ƙoƙarin ƙara ɗaukar matakan tsaro kan iyaka na haɗin gwiwa da hukumar ƙasar afghanistan ƙasashen pakistan da afghanistan dai suna iyaka da juna ne inda ya kai tsawon kilomita 2,600 da galibi babu tsaro dukansu kuma suna zargin juna da goyon bayan ayyukan ta'addanci da kuma kai hare-hare da ake yi a da ke ake samun asarar rayuka a kasashen nasu. waɗansu mayakan sa kai a ƙasar congo sun filla kawunan 'yan sanda 42 a wani kwantan ɓauna da suka yi kusa da birnin kananga da ke tsakiyar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo bisa ga cewar wani jami'i a jiya asabar francois kalamba kakakin majalisar lardin ƙasar ya ce mayakan ƙungiyar kumaina mpasu sun yi wa wata tawagar jami'an 'yan sanda kwantan bauna tsakanin kananga da hafasa shekaran jiya mayakan sun kuma kama 'yan sanda suka fille kawunansu 40 wato suka fille kawuna 40 daga cikin biyu daga cikinsu suka saki shida saboda suna harshen siluba harin shine gama mafi muni tsakanin kungiyar da jami'an tsaro tun da bazarar bara lokacin da jami'an tsaro suka kashe shugaban kungiyar abin da ya haddasa tashin hankali da ya bazu zuwa larduna biyar na kasar bisa ga adadin majalisar ɗinkin duniya sama da mutane 400 aka kashe a tashin hankali da aka yi an binne mutane da suka mutu da dama a wani babban kabari na gama gari bisa ga cewar majalisar ɗinkin duniya makon jiya bayan da ta gano waɗansu kaburbura guda goma. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a ƙasar Faransa wadda za ta gudanar zaɓenta na shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Kuma za mu duba yadda ake gudanar zaɓe ne a wannan ƙasar domin takwaran aikinmu Abba Sadiq na asalin ƙasar Nijar ne amma kuma yake zaune a ƙasar ta Faransa yake aikin jarida. Da shi ne za mu tattauna wannan batu na zaɓe na ƙasar Faransa. Wasu daga cikin batutuwan da Abba ya shaidawa shirin zaɓe ko nuɗi ko shine cewa zaɓe a ƙasar Faransa bai haɗa faɗa ba balle a ce bayan zaɓe an shiga kotu ko kuma an wanta da jijiyan wuya. da farko dai na fara tambayar abban ne shin wai ainihin yaushe ne za a gudanar da wannan zaɓen. Eh, yi na zaɓe zaɓen nan bugo biyu ake yin shi bugo na farko za a gani wanda za bugo na farko sai a huddo mutum kaman biyu an mutum guda yana yiwa mutum guda ya samu hamsin kan ɗari in mutum ya samu hamsin kan ɗari kenan ya an zaɓe shi amma ba taɓa yi ba mutum ya samu hamsin kan ɗari dole sai an sai an buga na biyu mutane wanda suka zo farko su biyu su je takara na biyu to a takarar nan na biyu ne ake samun sabon shugaban ƙasa amma idan an samu sabon shugaban shugaban kasa ma yaƙi bai kare mishi ba saboda sai ya samu majalisa wadda take iya goyon bayan shi dan yayi mulki to sai ya zama to kamar wannan shekarar da muke ciki in an zaɓi shugaban ƙasa tsakanin april da mai in allah ya kai mu cikin jun kuma za a zaɓi majalisa ita ma to in shugaban ƙasa mafi yawa dai shugaban kasa da majalisa suna zuwa fati guda an taba Allah ya taba kawowa da ba zuwa fati guda ba amma mafi yawa shugaban kasa da majalisa suna zuwa fati guda sabon shugaban kasa da majalisa kuma su ci mulki eh, zuwa shekara biyar a nan kasar faransa mulkin shugaban shekara biyar ne mulkin majalisa ma shekara biyar ne eh, ina son mu gane wani abu abba eh. wannan a cikin kowace jam'iyya ce take wannan sannan a zo a fafata tsakanin jam'iyyu ko ko jam'iyya ɗaya ne ko ko a gaba ɗaya ake haɗuwa a shiga wannan takaran. kowace jam'iyya tana da ɗan takarar shi yanzu abin da wani sabon abu da aka yi jam'iya ma suna raba gardama cikin su da yake a cikin jam'iya ma yana yi wa mutum biyu ko uku suna so su yi takara a sunan jam'iyya sai a yi raba gardama kamar ka ɗauki malam François fillon eh, jam'iyyar ta shi ta republican da ta ɗauke shi sai da ta raba gardama shi da jipe su ne suka fito sai zamanto shi ne ya ci eh, wannan raba gardama da jam'iyyar shi ta eh. yi socialist su ma sun yi wannan raba gardama. Hmm. Malam Fiyon da Malam tsohon Prime Minister Manuel Valls suka yi takara. sai in ya tsawon to yanzu malam ah, hamon kin nan beno hamon eh. shine zai takara akan shi to in aka raba gardama jam'iyya kuma sai a shiga sashi na biyu inda za a raba gardama tsakanin yan takara na jam'iyya to a wani lokaci ne yan kasa suke fitowa domin su jefa kuri'ansu ko ko yan kasa ba su jefa kuri'a iyaka zaben yakan takaita ne daga can sama a m yanzu kamar raba gardama na cikin jam'iyya yan jam'iyya su suke yi amma raba gardama na yan ƙasa za a yi shi a april in allah ya kai mu april wata mai kama wata mai zuwa eh ran 23 ga wata ba Yawwa mata mai zuwa za a yi takara na shugaban ƙasa wannan yan faransa kowane ɗan faransa kowane ɗan faransa in ka zama ɗan faransa kana da takardar faransa kana hutowa da kuriya ka zaɓi wanda kake so to in aka yi wannan zaɓen za a mutum biyu za su fito su ne za su yi takara na biyu kuma tsakanin su biyun da suka fito a takara na biyu amma in Allah ya kai mu za a raba gardama a kudu samun shugaban kasar Faransa. To yanzu yan takara nawa muke da su a halin yanzu da suke kan fafatawa. Eh, yanzu haka mutum wanda aka sani wanda dai an tabbata za su fito mutum shida ne. Akwai kuma mutane mutum biyu wanda suna nema ba a yi tsammani ba za su iya samu za su iya samun abin da yake hana mutane su yi takara wani lokaci wannan goyon bayan mutum ɗari biyar kin shine yake hana mutane su yi takara. dan kana da izini kai in dan faransa ne ka huto kai takara ko kai wane ne ma ko baka da faci ma kana iya takara wanda ake ce mishi kaman wanda ba su da faci eh dan independent kenan mutanen da aka tabbata za su za su yi takara kaman mutum shida ne To a bisa tsarin zaben Faransa idan ka kwatanta shi da yadda muke yi a gida Afirka, ya ake gudanar da shi runhunan zaɓe ake zuwa ne koko ta na'urar kwamfuta ake yi koko kana iya jefa kuri'an kama daga gida, ya tsarin jefa kuri'a yake? kasan faransa kasa ce wadda mai ba da mamaki akwai kasa eh, akwai sauran faransa a kaman eh, wajen reunion wanda ake ce ma reunion akwai kuma eh, abin nan martinique da inda masu nesa wannan su kan kaman washe garin zaɓe kan ai zaɓe za su suke jefa kuri'a a can eh wannan shine abun bambanta kamar kuma yan faransa wanda suke zama kasashen waje suna iya jawo iya jawo kuru'a a cikin ambasi eh, ambasi na faransa eh. amma a nan faransa babban eh. rana mutane za su inda aka jefa kuru'a lakwal abin nan majalisa ake cewa um, mer mai lakol eh. da da da da da kamar da lakololi na ake aje kuri'a ake jira kuri'a eh mutane su okay ana sam ana kebe wurare na musamman dai yawwa ana kebe riba dai na musamman amma abin da abin da yake dan bambanta da gida nan wuraren jewa ake kebe ba ka ga mutane suna wani dogon layi irin namu. Irin namu. Kowane laska yana yiwa kaman kaman kaga inda nike zama nan ba a rasa kaman eh, inda aka ji kurwa ashirin da biyu. Ba babban gari kwarai ba ne kusa da Paris ne. Hmm. Amma ba a rasa eh, inda aka ji kurwa kaman ashirin da biyu kaman ma talatin. sai zamanto mutane kenan kowa sai ka tashi sai ma ka ga mutum ya tafi ya yi wasu harakokin shi ya kare tukwana ya zo ya tafi ya je ruwa ba a tare da an yi wani dogon layi ba inda zaka wuni kan kai zabe to in mutane suka suka je kowa ya je jihar kur'a shi in magariba ta kai zuwa ƙarfe takwas sai ari ya jihar kur'a kuma a ilga a sakamakon kowa da abin da ya samu in ya so nan masu kowane gari sai ya aika ma ministan harkokin cikin gida a can ne ministan harkokin gida shine yake yake tara abin da kura da kowa ta jiha in ya so a ƙare takwas dan da aka yi zaɓe a ƙare takwas sai a huto a ba da sakamakon kowa da abin da ya samu. ashe in an jiwa ƙuri'a yau ana iya samun sakamako yau kenan in na fahimce ka. an jiwa ƙuri'a yau a ƙare takwas na malice sai a samu sai a samu a samu sakamako ba wani ba a wuce ƙare takwas a ƙare takwas an san wane ne ya zo na farko wane ne ya zo na biyu wane ne ya zo na uku abba kenan jami'an tsaro ba su da kowace irin rawa da suke taka cikin harkar zaɓe a faransa a'a jami'an tsaro ba su da wani abu haka suna kaman kaman suna ofis kinsu in wani abin eh, rishin abin da ya faru sai a kira su amma mafi yawa ba wani abun da yake faruwa nan ba wata gardama da take faruwa mutum ya tayi zaɓe ya fito ra'ayin in ba ɗaya bane kowa da ra'ayin shi ka san <laughs> siyasa ra'ayi ne kowa da ra'ayin shi kuma sai ka ba wanda ba shi da ra'ayi ba da ra'ayin ka ka ba shi daraja shi ma ba ka daraja kowa ya shiga harkokin gaban shi abba akwai wani abu da mutum zai gani idan misali ya shigo faransa lokacin da ake zaɓe ya gane cewa yau wannan rana rana ce da ake gudanar da zaɓe akwai wani abu da mutum zai ga alama mahi yawa kaman eh, eh, abinda da aka iya gane kamar lokacin kamfe kana iya gane Eh, lalle ana cikin kamfani tunda da kana ga kowane jami'a da tutar shi mutane suna wani rali haka cikin gari amma idan zaɓe ya zo eh, abin da yake iya gane sai ka gaggaman garin ya yi shuru ba wani ganga ba wani abu haka ba wasu abubuwa sai ka gane lalle akwai abin da yake faruwa in ba kuma wajen fati wajen mm, inda ake je wa ka ba ma ba ka ganin wani mutane suna wani jere-jere ko wasu abubuwa haka. Mm. To daga inda uh, mazaɓa take kamar yadda kai bayani a can baya eh. idan an gama a nan ne za a aika eh, da sakamako inda za a tattara bayanan. aka gama kowane kamar yadda na kaga kamar wata wani lakwal wani abubuwa wanda aka zaɓe na musamman in su suka kare sai su karme abin da ke da kwai sai a aika inda abin da yake ofiskin magajin gari ofiskin magajin gari nan ne ake kilga komi da komi gaban kowa da kowa in ya so daga nan su kuma sai su aika ma ministan harkokin gida sakamakon da ya bada a can ministan harkokin gida ne ake tara na kowane gari kowane gari in aka in aka kilga in mutane suka kare kilga sai su aika can ministan harkokin gida shi kuma ministan harkokin gida ya bada amma akwai abu guda da ya kamata ka in gaya da ban gaya shi ba mm. lokacin da kamar cikin rana um, kamar uh, ranar zaɓe mm. kamar da azabar ko da rana haka ministan harkokin gida yana ba da bayani kan Eh, mutanen da suka suka huto suka yi zaɓe ana ɗan bada kaman mutane ka ce to eh, gashi haka eh, mutane ko mutane da yawa sun zo kuma ana ɗan gwada kaman da zaɓen da ya wuce da zaɓen ranar nan wane wane ne mutane suka fi hutowa kaga kaman zaɓe na wannan wanda zai zo ana zato mutane da za su fito saboda mutanen masu takara suna lalle akwai kowa yana so yana so ya ci wajen Francois Hollande to wannan wannan abu ana ana yin shi a nan a nan Faransa minista kan zaɓen ya kare ma suna iya gaya su ce mutane kaza ka yayi kwarin jini ko bai kwarin jini ba to ba kan iya ganawa zai iya samun nasara a zaɓe a ƙasar Faransa eh, eh, eh to saboda da kaman kan a yi zaɓe ana ga wanda yake iya alama zai ci hmm. Eh, ana ga kaman wanda zai iya alama zai ci. To banan ba a san yaya abin zai ba a san da ta kwana ba ina iya cewa ma. ka ba a san da ta kwana ba. Wannan karan shi ne zaɓen sosai allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauka kenan. Yawwa kama haka ne ba a san da ta kwana ba ba ko mu da muke lissahin harakokin siyasa kuma muna bin siyasa rana kai kawa zuwa kai ba wanda ya ce sabbo ga abin da inda ta kwana uh, uh, zaben na na faransa na shekarar bana. to masu saurare ya ka abin da shirin zai iya kawo muku kenan sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin abba sadiq dan jarida a kasar faransa sai solomon abu da daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. tun dai lokacin da gwamnatin tarayya ta rufe filin jirgin saman kasa da kasa da kenan abuja don gudanar da gyare-gyare ya zuwa yanzu aiki na ta kankama sunana injiniya sale dunoma ni ne shugaban hukumar filayen jiragen sama ta najeriya yawanci inda ya lalace din an riga an tone ana na an soma gyara an cire duk fitilun da suke cikin wannan daben an cire su ana nan ana ciccire duk inda ya lalace an tone za a soma eh, cikawa a gyara idan muka duba tsawon lokacin da za a ɗauka ana wannan aikin ko a hukumance kuna ganin abin mai yiwa ne a kwarai da gaske yanzu abin da muka gani a ƙasa irin kayan aikin da suka kawo kuma ma'aikata da suka kawo da abin da suka yi a cikin wannan yan kwanaki kaɗan da suka so mu aiki lallai sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka kayyade mana wannan gyaran da ake yi a hasashen ku zuwa wani lokaci ne kafin a karamar wani gyara kuma nan gaba zai kai mu shekara goma zuwa sha biyar nan gaba kafin a sake a wayanta ranka daɗe zuwa na wannan airport din yanzu na lura da wasu jirage a cikin nan a ajiye sannan kuma na kan wasu kanan jirage a sama ko waɗanne jirage ne wannan wannan da ka gani a aje ba masu tashi ba ne ƙila sun lallace saboda haka suna nan ba za su tashi ba masu shi ba za su tada ta ba sai an gama gyaran nan wannan kuma na sama ƙila masu zuwa su shige ne dan ba a sauka yanzu mun rufe filin jirgin sama ina nan babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa wato nnamdi azikiwe international airport inda ake ci gaba da gyaran wannan filin jirgin sama inda ake ci gaba da kankare hanyar filin jirgin saman nan kuma ake ci gaba da sanya sabbi ana nan ana ci gaba da aiki ka'in da na'in kuma ina nan wurin tashi da saukan jirage kuma ina tare da wani jami'in wannan filin jirgin sama wannan farin abin da muke gani ya ratsa junansa menene alama kenan muke gani shine idan za a rufe runway ake nuna wa sign yana indicating that runway din an rufe shi ba sauka ba tashi wannan duk kuma muna samun wannan ana yin sa a wannan farin runway da karshen idan na fahimce ka shi yanzu wannan wurin kenan idan jirgi yana sama yana hanguwa kuma gane me yake nufi shi yasa aka sa shi shi fari akwai kuma wuta in za ka ga akwai fararen wuta a ciki saboda ko kana sama za ka ga runway din ya zamanto fari in cross sign kuma hmm. inda da dare wannan wutan da kake ga aka sa shi ne zai yi reflecting kake ganin shi idan misali jirgi saukan gaggawa kama shi a abuja zai wuce a halin da ake gyaran nan akwai wani tani da aka yi a'a shi yasa aka samu option na kaduna airport ba wani babban jirgi da za mu iya mu bar shi ya sauka anan saboda wannan condition da muke ciki duk da mahukunta na cewar wannan gyaran filin jirgin saman abuja muhimmin aiki ne ga 'yan najeriya da zai shafe kimanin shekaru goma zuwa goma sha biyar kafin a yi wani irin sa amma a cewar kwararre kan sha'anin jiragen sama a najeriya usman bala kofar kudu ainihin irin wannan aiki a ka'idojin kasashen duniya ana wanda zai shafe shekaru shekaru 20 zuwa 50 ne. Za a yi making standard a airport din zai lasting more than 15 years. Ya kamata a making provision for another runway ba a ce mun relying da runway guda ɗaya ba kamata ya a ce ba an sake gina wata ana maintaining din su time to time har da su navigational aids din an ci gaba a duniya sababbin equipment na fitowa nav aids suna fitowa da shauran mu still ba mu maintainin ma na da ba a sake magana idan contractor din yana magana 15 years ya kamata ya making standard more than that ka duba yanzu da aka yi fama yanda ake magana railway din nan ya yi expiring tun tuni ba a tunanin gyara ba to ya kamata a yi shi da inganci da aminci da zai lasting ko da 30 years 36 years 50 years yanzu dai fasinjojin jira jiragen sama a nan Abuja akan ɗabe su ne cikin motocin fasinjoji na alfarma bisa rakiyar 'yan sandan da tarzoma gaba da baya ana hura musu jiniya daga filin jirgin saman Abuja zuwa na Kaduna ga masu tafiya kenan haka kuma ake yi ga masu dawowa. Yawa Malam Muhammad yanzu gashi mun same ka a nan filin jirgin saman Abuja daga ina kake? Daga Kaduna Airport muke. A Kaduna daga ina kake daga kai sauka Kaduna? da Kano da Kano kawo jirgi eh. kenan eh to kasancewar an rufe filin jirgin sama Abuja jirgi yana sauka a Kaduna kuma a dauko da mota kakunan Abuja ya tafiya ke kasancewa ba ba matsala ba ba ba na jin wani security issue ko ko yaya ba matsala sosai na da muna zuwa na akwai akwai police escort ta bi mu kuma hanya akwai police on checkpoint na san me akwai daga Sokoto kuma kun sauka a Kaduna <coughs> eh mun sauka a Kaduna daga kaduna kuma aka kuna abuja da mota eh insha Allah ke abu ne wanda idan mutum ya saba kuma yanzu an canza ba daɗi gaskiya sai dai kawai a hankuri amma a matsayin ka ne hawa jirgin sama kowane lokaci kana sa ran wannan aikin za a gama shi kamar lokacin da aka ɗiba masa to na shigo da yanzu ya na ga ana aiki dai yadda ya kamata amma sun ce sati shida amma ban sa a ƙara aikin sati shida gaskiya a gefe ɗaya kuma 'yan kasuwa 'yan tasi da masu ciwaciwar fasinjoji a filin jirgin sama na abuja sun ce suna jin jiki domin kuwa suna fama da raɗaɗin tattalin arziki irin na aljihunsu suna dai ana kira na dangoten abuja airport aiki me kake nan ni ina aikin protocol kuma ina canji ai gaskiya yanzu abinda zamu ce gaskiya a cikin kashi ɗari 95% ba 5% da ba za mu rasa ba Ibrahim Abdullahi na hada hada ba abin da za mu ce dai godiya yanzu kamar a baya kullun kana cinikin nawa misali irin wannan nama mai kanshi haka wannan nama kullun da ina cinikin dubu talatin talatin da biyar yanzu misali yanzu cinikin nawa kake da aka rufe filin jirgin saman nan to ina yin dubu hudu dubu biyar sunana Kayode takwai me aikin ka nan ka haya ok dan tasi ne kai eh tasi yanzu da aka rufe filin jirgin sama nan ana gyara yaya aiki yake eh gyaran airport akwai cawa manyowa yana damuna ba haiki wallahi eh amma akwai yunwa ba ba haiki ba kafin a rufe airport din nan da kullun kana samun kamar naira nawa a rana yana dubu sida kulu a manyan su dubu uku babu hassan mai na kaina muryar amurka daga filin jirgin saman abuja nigeria Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. mahmud wata kotu a ƙasar kamaru ta sake ɗage shari'ar wani wakilin tashar ƙasar waje da aka zarga kimanin shekaru biyu da suka shige da alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta boko haram ɗan jaridar ya ce bai aikata laifi ba sai dai an kama shi watanni biyar da suka shige yana kuma iya fuskanta hukuncin kisa wakilin sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi ahmed abba ya isa kotun soji da ke birnin yawun da sojoji na masa rakiya wannan ne karan farko da yake bayyana gaban kotun tun da aka kama shi a watan nuwamban bara da yake amsa tambayoyi domin sanin inda ya sami hotuna da kuma bidiyon kungiyar boko haram abba ya ce ya sauke su ne daga shafin youtube da kuma facebook yayin da aka yayata waɗansu kuma waɗansu shafunan intanet da kuma aka tambaye shi inda ya sami bayanan da jami'an tsaro suka samu a wayarsa inda aka sanar da wani shirin kai hari da ba a aiwatar ba sai wakilin na rff ya ce an buga dukan waɗannan bayanai a hanyar sadarwar intanet abba ya nemi sanin dalilin da ya sa kotu ba ta yarda da shi ba ya ce shi ma ƙungiyar ta yi masa barazana wanda mai yiwuwa ta sami lambar wayarsa ne daga shafinsa na facebook jami'an kotun ƙasar kamaru sun ce sun samu tattaunawa da suka ce an yi tsakanin 'yan ƙungiyar boko haram da abba da aka yi da hausa ɗaya daga cikin sakonnin akan wani shirin kai harin akan jirgin sama ɗaya kuma da abba ya ce daga wani abokinsa ne an ce ya yi addu'a da azumi a watan ramadan jami'an amurka sun bayyana jiya asabar cewa rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta ta ƙaddamar da jerin harin jiragen sama da shaidu suka ce ya kashe sama da mutane 100 a wani yunkurin sake kwace masul daga hannun mayakan is sanarwar ta rundunar sojan amurka ta zo ne bayan da gwamnatin iraki ta sanar da cewa za ta dakatar da yunkurin kwace masul daga kungiyar is na dan lokaci bayan da rahotanni suka nuna cewa farin kaya da dama sun na daga cikin waɗanda hare-haren ya shafa To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya.